bari in ƙara ganin ƙwam in gani kaga wata cikin kan kai ke ko bam ya tashi ni dai ka cire min an ga karahu in dai ba son na haka ka dade min kai ba he he he he he he ke ni wata kai ni ka ji in ban ji mijin kina tsuwa ba an jin da ko an san gaso da ce ai tashi ke gani wana na sanu da dole bakin kahidi dan na san ko shi yana kai min cizo karanta littafin ajali ne kai kai kai kai nan ga da zaka mai ba sai ba sun da ka dan ko dan sai na mai allura guda 150 ga goshi wala haula la quwata wallahi goma sai sani ne kashe na da ka kashe ni inna lillahi wayyo wallahi ke da zaki kake bari ya mutu dan da ya mutu ba babu rana ke a haka nan wallahi ban bari kamar ta yi shiga wallahi jaye babu rana sai na maka na allura na mutu wayye na rance da Allah ke di ne bari in gani ina ya ci abinci da wancan kahiri da ya da kokkulle ni aha aha aha ko bai shiga bai bari in gani a kamata in yi bari in tura shi ta hanci aha awu ya ku wuce wallahi ta shiga hannun bakin mugu ne kan na hidu wallahi hausa mun su mutunci da kai bakin mugu na ta asibiti shi yace in kira ka ka taho ya sai ma sabon masu wallahi baka jaye ba ina gigi daga